a babin tunatarwa domin ita tunatarwa tana amfanin mumini ba a dun ba a sani ba sai domin a tuna wani lokaci na maulidin annabi sallallahu alaihi wa alihi kamar da na sha faɗa da shekarun baya to shi ne kuma sake nanatawa lokaci ne na sake duban juna sake duban juna wato yaya muka ga kanmu yaya muka ga al'ummar annabi yaya miƙidarin kusancinmu ko nisanmu da saƙon annabi Wani abin da ya kamata mu yi kenan kullum a daidai lokaci wannan to ko shaka babu za mu ga cewa ta wani janibi akwai ci gaba ta wani janibin kuma akwai ci baya alal misali yanzu ana samun ci gaba wajen karkatan zukata ya zuwa ga addini wannan ko shaka babu ci gaba ne da ake samu ana kuma samun ci gaba wajen yawaitan matasa yara da matasa wanda suke karkata ya zuwa ga addini wanda yake wannan alama ce ta cewa addini yana rayuwa yana ɗauwa don in ka je muhalli ka ga tsofaffi ke addini yara ba su yi to alama ce na cewa addini na mutu in kuma ka ga samari na da hamasa wajen addini alama ce ta cewa addini na ɗauwa to akwai wannan janibin akwai janibin kuma son a yi ilimi ba zan ce ilimi ba tun da yake dai gaskiyar magana shine akwai karancin ilimi din amma dai akwai son a yi shi akwai zabura wajen masu son su karatu za mu ga cewa wani alamomi ne ci gaba to kuma ta wani janibi in aka duba wajen tarbiyya sai a ga cewa a wannan wannan bangaren to gaskiya al'amura fa kamar suna taɓarɓarewa wajen su batun gaskiya da riƙon amana da dattako wajen dattawa to so sai a ga cewa gaskiyar magana fa ci baya ne don wa'annan ba ko kaɗan da wa'yan gaskiya ce alhamdulillah yanzu komai yana zama daidai to kuma wajen janibin eh, sauran bangarori ga sunan daban-daban da yawa za ka ga cewa lallai kamar ma da ci gaba mai shiga rijiya ake kamar idan ka duba ainihin yaya nizami da ke iko da ainihin tursa samun mutane ke da yake da zaluntar da yake to shi daga ta barbarewa yake to manzan rahama sallallahu alaihi wa alihi ya sami al'umma dore akan wani nizami wanda za mu iya ce masa na al'ada wanda a islahin addini akan ce masa jahiliya ana ce mai wannan nizamin jahiliya ne saboda jahiltansa da addinin Allah ba dun bai ya jahilci rayuwa ba suna gine-gine masu kyau suna tsira kere-kere sake-sake da sassaƙe-sassaƙe duk suna yi wannan suna gidaje masu kyau na duwatsu suna sa suturori masu kyau suna kuma abinci mai kyau suna abubuwa irin wannan to ba su jahilci wannan ba amma ba su san Allah in aka komo janibin tauhidi to shi ba shi a cikin addinin abin da ke addinin su shine abin da ake ce ma shirk shirk ne addinin shine gwama Allah da wani a wajen bauta gwargwanan kuma ya nuna gayan jahilci irin nasu wanda komi yana iya zama ubangiji ana ana yin ubangiji da dutse ana yi da hoge ana yi da katako ana yi da duk abin da ma ta yassara har ana yi ma da busasshen nama ana yi da dabino wato idan ba larabe ba jahili in ya tashi da safe zai karin kumallo ba abincinsu eh, dabino ne da nono to sai ya sami dabinon ya mulmula ya mulmula ya mulmula ya mulmula wanda zai yi karin kumallo ba sai ya masa kai da hannuwa da kafafu sannan sai ya roƙe shi bukatun ranar shi aka wannan ubangiji shi ba ya matsa da nan zaba to yau kuma dai gashi za na kasuwa a kawo shi miki in ya gama kuma ya yaje wajen kan ya yaje ya cinye shi shi sannan kuma akwai wasu ma da suka yi gunkinsu da da busasshen nama yin wata dame su yin wata dame su suka kace to me ake jira ga nama kawai suka cinye ubangiji kawai to kuma aka ce idan yana tafiya in ya sauka masauki zai biya bukatarsa na kamar ya gasa wani abu ko ya dafa wani abu kan yi murku da duwatsu uku to ɗaya daga ciki sai ya bauta masa tukunna duwatsu uku sai ba shi ba zai ɗauko duwatsun sai mai da ɗaya ubangiji ya roƙe shi tukunna sannan ya haɗa ya na masa wuta da kuma tashi bashi to kuma kafin ya tafi ba tafiya zai ban kwana da ubangijin ubangijin kuma da ya dawo zai fara da ubangiji akwai ubangijin gida akwai na unguwa ga sunan iyayen gidi iri kai har da ma mobile kuma zan wani lokacin mu ne na sa waya aljihu to suna da mobile cellular god ubangiji na aljihu kawai sai mutum ya dauko kawai ya roƙe shi wani abu ya cusa shi a aljihu kamar ya ji kai ya fara yana fara sa kan nan bayana min sai ya sarar aljihu sai ya ɗauko ubangijinsa ya roƙe shi ya ba shi lafiya a wannan ciwon kan ya tura bin shi aljihu to wannan wannan abu zai zama abin dariya ga mu yanzu amma da ba don an yaƙi wannan ba aka kafa addini ba to da ba addini da wannan ne don su sun ɗauka ubangiji ne iyayen gidi ne don haka ne ma da wannan manzo ya zo da kalma fara ɗaya la ilaha illallah to sai ya ba su mamaki dan annabi alqur'ani Allah ta'ala ke bar labari dangane da abin da suke cewa suka ce aji alal alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujub yanzu ya sa iyayen gidi ubangiji daya bi iyayen gidi zama daya tsara daya rak yace suka ce inna hadha la shay'un ujub wannan abu ne mai tsananin ban mamaki ba su ce inna hadha la shay'un ajib ba da sun ce ajib ne mai ban mamaki ke to ujub mai tsananin ban mamaki suka ce ma sami ina bi haza fil millatil akhir ba mu taba jin wannan ba addinin da ya gabata a da addinin da kowanne ba wanda ya taba zuwa ya ce ubangiji da ne ko addinin yahuda da na nasara duk iyayen giji na da yawa addinin nasara sun ce ubangiji uku ne a ɗaya amma ba mu taba jin da aka ce kwana ɗaya ne ba, suka ce in haza illa ikhtilaf wannan kira ne kawai an kirkiro ne kawai ya za a ce ubangiji ɗaya ne to kaga wannan mai yanzu da mutum abin ya ba shi mamaki ya ce a to menene suke amma saboda mene kai ma ka girma ne yau da kullum an maka tarbiya ne akan tauriri ubangiji ɗaya ne da hujjoji da hankali har ka yadda cewa ba zai yi zama ubangiji biyu ba shi ya sa ainihin ya karɓi maka cikin sauki amma su kuma sun girma akan cewa ba zai yi ubangiji ya zama ɗaya ba shi ya sa sai da aka yi darga da su akan su su yadda cewa ubangiji ɗaya ne kalma ɗaya rak wanda suka zo aka ce sun zo wajen baban annabi abu talib kenan suka ce da shi to ɗan kafa ya wawaita iyayen gijin ya wawaita kakanninmu ya zagi iyayen gijin ya raba zumunci kaga ɗaya kan gari ya ƙi bin addinin iyayensa maimakon ya ji maganar ubansa sai ya je yana bin yana bin na ɗanka ɗanka ya magana ya bi amma ubansa ya masa magana ba zai to wani abu fa mu kai ya kai mana inta ba za mu iya daure a donon yace to mai kuke suka ce muna son tun kana da rai baka mutu ba ka kira shi ka hana shi wannan abin da yake don a zauna lafiya to sai aka ce abu talibai ya kira ɗansa ya ce ya ɗana wa'annan dattawan mutanenka ne saurari mai suke cewa suka ce eh al'amarin shi ne ka kana zagin iyayen gijinmu kana wawaita hankali ankulan iyayenmu da kakanninmu kana raba zumunci daga ɗaya raba da uba sauran saura ka muna ganin mu abin da muke cewa shi ne, wannan abin ka bari to sai ya ce ya baba ina kiransu ne ya zuwa ga kalma ɓara ɗaya wanda in suka karɓe ta larabawa za su addinantu da wannan kalma ɗin sannan kuma za su mallaki waɗanda suke ba larabawa ba a takaice abin da yake ce musu ina kiran ku kalma ƙwara ɗaya ra in kun karɓi wannan kalmar to duk gaba ɗayan al'umma za su kasance tare da ku akan wannan al'umma wannan kalma ɗin don laraba kansu aure tsaye kowa kabiloli ne daban-daban suna faɗa da jura. to yace duk duk alaraba su zama za su zama suna kan wannan addinin sannan kuma za ku mallaki wanda ba laraba ma'ana za ku mallaki duk duniya sauran al'ummun duniya wanda su ba laraba ba za ku mallake su wato wannan wannan kalmar in an kun amshe ta komai zai zama lafiya lau gare ku ku sannan kuma ba haka nan kadai kadai ba za ku mallaki duniya yana masu albishi da cewa duniya gaba ɗayanta za ta bi in kun karɓi wannan kalmar aka ce sai abu jahal yake kawo mana kalmar za mu baka goma kamar ta ya ce la ilaha illallah sai wannan ya dubi wannan wannan ya dubi wannan wannan ya dubi to kawo mana wata ba wannan ba kuma ya ce ita ke da ba ya ce wace ba ya ce za kawo goma kamar ta ba sai ya shuru wai a kawo wata kuma ita a ita ke nan ƙwararren aifi shi ne suka bubbu sai suka tashi أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب ما bi hadha fil الملة al إن in hadha illa hasuna ta ati wa bin hijira inna hadha da shay'un yurad wannan ana nufin wani abu ne kawai wato yana son ya biyo ta wannan hanya ya sallar aka mutane ya kafa mulkin sa to ba za mu yadda ba mu ta ujin wannan ba to a nan ne su to ni abin da nake kolorin wannan kalma kwara ɗaya rak la ilaha illallah inda suka kasa faɗa suka kasa faɗa la ilaha illallah suka ce a kawo wata ba wannan ba kun ga wayannan mutane sun san ma'anar la ilaha illallah ne shi yasa suka ki karba sun san ma'anar la ilaha illallah domin in ka ce la ilaha illallah ka shafe duk wani ubangiji in ba Allah ba ka ce ba wani abin da za a bauta ba ba Allah ba to su kuma suna bautan iyayen giji daban-daban wannan ya nuna kenan aka karɓi kalmar za a daina bauta ma wa'annan iyayen giji za a zo a wa ne Allah ɗaya ran to ta wace hanya za a bauta wa wannan Allah ɗin ina maya ta wace hanya za a bauta wa wannan Allah ƙwara ɗaya ku gaya mini ta hanyar wannan manzon Muhammadu Rasulullah to kaga in aka zo duk aka watsar da sauran iyayen gidi, aka zo aka ce babu wani ubangiji sai Allah aka ce Allah ne kawai ubangiji to za a ce to ya zama bauta ma ubangiji ya zama bauta ma Allah din fara ɗaya rakatin nan ga manzon Muhammadur Rasulullah to idan suka zo aka zo Muhammadur Rasulullah yanzu wa zai ce ayi wa zai ce a bai ku ga mini Muhammadur Rasulullah wane ne shugaba muhammadu rasulullah wane ne jagora to da tawafuwa ya ta su manya ne su manya ne abotan wani allah to yanzu da taku ya tafi ke kenan manyan taka zai kawo. ba ba glass bane nan kororo ne kawai aka nan suka su. ba inda za ka aji ba shi kawai wato anan su sun ga girman su ya kare ne yanzu sun tashi a manya yanzu muhammadu dan abdullahi shine babba kuma shi za a bi shi za suka kace ba su yarda ba to amma yanzu bari yanzu ga yanzu yanzu in in ka ce la ilaha illallah ku gaya mini wane zai mamaki wa zai ce me yake faɗa me yake faɗi wa zai wannan mamaki akwai in ka zo gashi har rawa ma za ka yi hannu lugudan la ilaha illallah ka kai rawan ka yadda ka gada ma ba wanda zai ce maka ci kanka kai la ilaha illallah kai rawa ba wanda zai ce maka ci kanka saboda mene bai san ma'anar la ilaha illallah yanzu har wanda yake ba musulmi ma yana cewa la ilaha illallah wani wani abu ne ba shi mamaki shi ba shi ba musulmi ne shi kirista ne a cikin ne sai yake la ilaha illallah sai wani yake kai musulmi ce na ruwan wani abin ya burge shi wani abu ne burge shi la ilaha illallah eh, bai san me yake cewa ba bai san me yake cewa ba saboda mene su wancan lokacin sun fahimci su wayannan da sun gane hatsari ne ga matsayinsu amma yanzu mutanen yanzu ba su ganin an ce la su su shi a matsayin hatsari ga matsayinsu an ce lokacin da za a kashe sayyid Kudu, don sayyid Kudu mai wani mai da'awa ne wanda ya rubuta littafi eh, abin nan akan mai ma'anar la ilaha illallah alifin littafin sa sananne mai ma'anar la ilaha illallah ko kuma a cikin babi din ma'alima fi akwai inda yace la ilaha illallah tafarkin rayuwar musulmi ya akwai babi da ya kawo akai yin ma'anar la ilaha illallah to shikenan dai an dai yanke ma sayyid kutub hukuncin kisa aka je aka kuma rataye shi lokacin da a rataye shi sai irin wanda ake ce masa chaplain din nan masu kula da harkan addini a kurku sai ce ya zo ya ce to yanzu ga shi za a kashe ka kuma yanzu ina son ka faɗa yana ka ce la ilaha illallah wai da na rakanta mashi kalmar Shada? sai ya sayar kutubi ya murmushi ya ce Allah sarki kai baka san saboda la ilaha illallah za a kashe ba saboda na ce la ilaha illallah za a kashe yanzu yana lakanta miki kalmar shahada saboda sai kutub an kashe shi ne don ya faɗi la ilaha illallah a ma'anarta wanda su mahukumtan ƙasa suka ga haɗari ne ga mulkin me yasa dattawan ƙwarai suka ga la ilaha illallah ba za su karɓa ba saboda ta zama haɗari ga matsayinsu yanzu in ka faɗi la ilaha illallah da wannan ma'anan a zaluman lokacin nan za su ga cewa haɗari ne ga matsayin su yanzu mai ƙahon tsumma zai ce zai ce ƙahon shi yanzu janaral zai ce kayan zubar mashi da janaral shi yanzu bai fi tsari a tsayin da yake shugaban kasa zai ce ke na wawo yanzu za su ce za ka birkita masu kasa yanzu za ka koma da kasan yanzu a addini ne in ka faɗi mala'ila a ma'anarta yanzu nan za ka ji gidi gidi gidi gidi gidi ana ba a kawar da wannan ba ba za a zauna lafiya ba ka ji abin da ya ce ke na wawo ya ce fa duk yanzu komai fa za a je ba za a yi ba sai yadda Allah ya ce ne ba ya ce ka'idodin Allah ne wannan nufin ko kuma yace ba yadda za a yi ba mutum sai in yana bin Allah za ka zuci burgi kana fassara su ma'ana la ilaha illallah ba abin mutum sai yana bin Allah ka zama da shugabanci mutane da yawa saboda su Allah suke bi kace masa Allah zama zama ciwo ba Allah suke bi wani ma wani wani ana wani ana mun wani ne ya tsaya takaran zabe sai bai ci ba to sai wani ya jera masa jaje ya ce to ai dalilin da baka ja zuma kai ka ja ma kanka kai ne ka sa Allah zuciyarka da ka cire Allah zuciyarka da ka cire lalle su da wasu suna da wannan tunanin cewa ainihin duniya kayan shi din ce wasu sai ka saki Allah sai sai sai sai ka same su don haka ne masu kan yi abubuwan da zai fasa ta Allah abubuwan da Allah baya so sai su yi wai domin Allah ya fushi da su ya sakan musu duniya din sai su same su su sha gwada ke za kan ga su yanka jariri su da idan makaho su yanke kaban gurgu haka nan shedan na saurara musu in kuka yi wannan Allah zai ji haushin ku sai ya ba ku duniya ya saka muku amma lahira ko ozon ce o oh, dai ba dai za mu ci duniyan ba to idan suka ji kalma ta zo da ma'anan kalmar la ilaha illallah wanda za ta kauda abin da suke akai to za su ga cewa hadari ne wanda misali nake ba kun ga su wa'ancin sun fahimci la ilaha illallah kuma sun fahimci muhammadu rasulullah yana nufin muhammadu za'id dun shi ne zai nuna yadda za a bauta wa Allah din to yanzu addini yanzu ya riga ya zama mana al'ada mun riga mun gada mun gada a jinin mu mu iyayen mu musulmi ne iyayen iyayen musulmi iya kakannin kakan kanin ka iya kan zanin mu ba mu san ma lokacin da su za can ba mu wani ma zai dauka tun tun ma tun bai da zalda ma musulmi ne bai san cewa musuluncin ya zo ne ba aka yi raga da mutane yanzu kuma ya zama mashi jiki sai ya yi shi a matsayin al'ada har ma an ka ji an ce malam a kasar nan sam a san ma malam ba an ɗauka malam shine mai ba da taimako mai ba da taimako shine malam kun san taimakon da yake bayarwa in ka ɓaɓaro ka je ka ce malam na ɓaɓaro da yawa a taimaka a wajen aiki an zuwa a bincike ni kuma na san na yi rubuta ciki da wa'yansu abubuwa a taimaka malam kan a babban kaɗo ne to sai malam ya ce to a kawo kaɗin alƙalami a kawo kaza a kawo kaza yanzu nan a ce kawo wani malam akwai aiki ai taimakon na zai haba da aka zo ana bincike a ofishin ko aka kama ban da to ka ji ranar malaki ka ji ranar malaki an yi sata an kasa gane barawa malam ya taimaka kuma da zai karanta alkur'ani ne hadda a ciki hadda a ta ayan wasariq wasariq tafaqahu kuma. ya karanta yana rangaji a taimaka farawa ya tsira saboda haka sai zama ba amma gane waye malam ba an ɗauka boka ne malam yana ba da wai taimako saboda haka ne ma idan aka ji malami yana magana dangane da mutane su kyautar ɗabi'ansu su daina kaza su daina kaza sai a ce wanda mai ya cika fitinar siya ina ruwanka da halin mutane kana ta kwakulan kwakulan har kai kai kai ka bada taimakon ka kawai hmm? kawai ka tsaya kana wannan kana kwakulan kwakulan ina ruwanka da siyasa kana tsoma bakin ka abinda bai shafe ka ba to kage saboda su ba su dauka aikin malami muke to in abin in dauko ne na jama na ce in mintoci nake da shi in dauko yadda shi manzo Allah ya sami al'umman nan ne lalatatta ya canza mata tunani bayan ya kawar da aƙidarta ta shirka ya gina ta akan tauhidi sannan kuma ya zo ya kina ta akan akhlaq kyawawan ɗabi'u kamar yadda yake cewa inna ma bu istu li utammima makarimal akhlaq an aiko ni ne don in cika kyawawan ɗabi'u aka sami da ainihin almulku liman qahara ne cikin abin da ya canza nizamin mulki da ke iko a da wanda ya fi ƙarfi shi ke da kuma almulku liman qahara amma sun rubuta sun manna a jikin ka'aba wanda yafi karfi shi ke da mulki aka canza da sabon salo cewa al'amuru yadillah yuti iman yasha ba lamari ba na mai karfi bane Allah ke da abin su za a bi kaidan sa aka canza salon zaluntar mutane aka ce ai adalci aka canza sifa ta mugunta da kyawawan sufofi don da ce a zamanin da ainihin su ko suna ne za su yi ko suna za su yi sai su yi shi daban ba da tsoro aka ga sunanakin jahiliya daban-daban marasa kyau har ma ainihin eh, ya zama annabi ya caca za mutane da dama sunanaki domin su a lokacin su suna yakan ba da alama a ba mutum ya ba da tsoro ne sai a ce mene sunansa sai a ce fasa kawo ka ce ai miyan gidansa da raguna ake rana in yi ci zauna cin tuwo sai ya cinye rago guda ci ko oh mai to ainihin eh, sai kuma ya fito ya da da tsoro ya mutu ka gashin baki ya bakin ya yi wani zorda zoro ido a cikin ka gan shi wani tsoro ba mai ban tsoro har ma akwai wani sarkinsu da ya canza suna ya ce sunansa kulai kulai tasgirin kalb kalb kare kulai dan karamin kare sai ce in ya sami da kuma namiji a sa masa suna jaru jaru kuma haushi shi kare dan sa haushi to da wato ainihin yana tafa wai iyakan inda aka ji haushin kare iyakan inda albarka ya ji wannan jahiliyar larabawa ne sai ka ji mutum yana da mummunan suna alkurani su bi isa lismul su ba adal iman aka ya zama al'ada cancin har suna mutane a canza musu aka kyautata ɗabi'un suka zama mutanen kirki to ainihin da kyakkyawan ɗabi'u akwai wani wani wani rikakken dan fashi da aka sani a cikin jahiliya wanda yake ana cewa shi kuma ainihin kamar runduna ce wato yana da bada tsoro in ya tari ayari ko su nawa ne zai tarwatsa su ne kwace dukiyar a jahiliya to shine sai ka ganshi yana wata ne yana kiwon awaki yanzu kuma ya zama mutumin kirishi suka ce kai ba kai ne wani ba ya yi eh, shi ne shi ne muka ganka kuma da kwasa mu zo mu wuce kan maka haba me canza haka ya ce akhlaqu muhammadin gayyara din a kyawawan ɗabi'ar muhammadu ya canza sai ga shi ya zo ya zama mutumin kirki ya canza to wannan wannan juyi juyi wanda manzo Allah ya sauya mutane masu busassun zukata zuwa zukata masu kaman duwatsu ya canza su ya zuwa tausasan duwatsu ya canza mutane da suke gayan jahilci ya sa su mutane masu ilimi suka haskaka duniya ko mutum ya ki ko ya so kun ga ilimin da ake cewa an sami ci gaba yanzu to asalinsa ikra bismin rabbikal ladhi khalaq eh mana karanta tarihi ka karanta wanda suka san tarihi a ajar tarihin bil adama a duba kafin bayanan annabi ya duniya take bayan sa ya take na'am su turai ba su musun wannan amma ba sa cewa musulmi sai su ce wai larabawa amma balarabe ba ke koyar da su ba musulunci ne balarabe da can jahili ne wanda wanda bai kakkausan zuciya wanda ake kwana da takobi tsalara da an ji cak a fito gaddama ana sasantawa ne da takobi wannan ya ce ai wane dogo ne ya ce a ah, kai gajere ne ya za ya na ce dogo ka ce man gajere sha bai ɗauko takobi ba ki ya ɗauko kakau kakau sai a gane waye ke da gaskiya to Allah idan abu baki ne kace fari ne sai wani ce a sai a baki ne sai ka dauko takobi ka filla wayansa ya koma fari to amma jahiliya haka ne wanda ya ci karbi shine wanda ya buge kawai kana ake sasa takardar to haka nan laraba suke kafin bayyana annabi annabi ne ya canza larabawa saboda haka ko da suka ce larabawa musulmi ne musulunci to annabi da ya canza larabawa da addini da sakon da aka aiko shi to wannan sako na annabi mai iko ne akan ya canza mana wannan al'umma da muke zaune a ciki kun ga yanzu muna zaune ne a wata al'umma da ake ce mata wai Nigeria to yanzu an karbi Nigeria na san na wannan annan wannan mahalli na faɗi wannan abin ya fi a kirga amma ba ya canza bane shi yasa nake nanata yanzu an ɗauka wai mu yanzu wai mu nigeria wani. su me sunan mu wa? to wai mu yanzu wai ba mu da bambancin addini wai ƙasa ɗaya ne al'umma ɗaya kuma yanzu kawai abin da ake bukata mu zauna lafiya kun zama zama lafiya kowa ya shiru in ka ji ana wa'azi sai dai ka ji ana wa'azin mazuru mazuru ne ke wa'azi yana makaji yace wannan zamanin ba na zama na kwana a kulki bane <laughs> ka za ta yi rashe rashe a waje kawai ba wata matsala ko ta ji wata yar wanta tana kuyar kuyar kanta damu ta miƙe kafanta kawai ba wani matsala to ka gani idan idan idan kaji suka ji wannan wa'azi na mazuru ya ka gani mazuru ba tsabba <laughs> ko kaji kaji ta koyar koyar ce hala hala yar uwata ta ji dadin bacci da kaje tana koyar koyar ni ma bari in miƙe eh. to shine in kaji wa'azi irin wa'azi wa'azi mazo a zauna lafiya kullum kullum wa'azin da muke ji kenan ka bude rediyo ka ji ko talabijin sai kaji shugaban kasa yana wa'azi minista na wa'azi gwamna na wa'azi sarkin gargajiya na wa'azi to duk ana wa'azi a zauna lafiya ma'ana a yi shiru ko kaga an toshe wani ko kaga an murƙushe wani kai shiru to koda koda wani zai shiru amirul muminin alaihi salam ya gaya mana a cikin eh, hudban shekaki yake cewa da cikin abubuwan da yake cewa don tana da tsawo yace da ba don alƙawarin da Allah ya ɗauka ga malamai cewa ba za su shiru ba in suka in suka ga ana zalunci ba wato wannan yake nufin Allah ta'ala ya ɗauki alƙawarin malamai kar su shiru idan sun ga azzalumi na zalunci kar su shiru in sun ga ana zaluntan wani haramun alaihim su shiru kuma a fadinsa wanda ya hadisi ne da aka rubuta daga shi ce manzan Allah ya gaya masa shi ma wani hadisi mai tsawo zan dan yanko daga bangaren da shi yace na ji manzo Allah sallallahu alaihi wa yana cewa duk wanda ya ga wani azzalumin mai hukunci yana zaluntar al'umma ya shiru da bakinsa ya sani Allah ta'ala ya rage gare shi ya hada shi da wannan azzalumin ya haɗa su a waje da abu da gidan wuta ba shiru ba shiru ne zama lafiya ba zama lafiya shine adalci menene adalci ba kowane ma'abucin haƙƙi haƙƙinsa kar wani ya ce muna da awan cewa dole sai kowa ya zama musulmi a'a ba abin da muke cewa kenan ba kuma karfi da karfi da yaji ne ake cewa kowa ya zama musulmi amma da awan mu ita ce musulmi na da haƙƙi ko ba ya da to daga cikin haƙƙinsa akwai cewa wani ya addinin addininsa don su zauna lafiya da wanda ke ba musulmi haƙƙin wanda ke ba musulmi ne musulmi ya aje addini waje guda ina tambaya ne ba haƙƙinsa sa bane saboda haka dole ne ya ɗauki addininsa ya aikata in wani ya ce ha ya ka aiki ya ka aiki da addinin ka ai wannan lokacin mu kasan mu ba ni bambanci addini sai ce kai ma kai naka ko ba haka bane to ai nayi wa ai kai naka ya ce yana da doka ni ko addini na ba doka ni na addini na ana zuwa wani gini ne ai waka ai rawa naka ko akwai dokoki na shari'a sai mu ce to tun da kai baka da shi ba sai ka zo sai ka samu inda abin da baka rasa ba don Allah Allah idan mutum ya da wani abu ya ga wani yana da shi ina ya kamata ya je inda ake da shi ya samu sai ce to kai addinin ka ba shari'a ni ni da ni ni nawa da da shari'a saboda ka sai in yi addini mai shari'a in za ka yi mara shari'a ruwanka amma in kana son shari'a ina da ita to da za a yi haka nan da an zauna lafiya amma lugan da ake yanzu shine ai shiru kowa ya zaman sa kamar an karbi zaman da muke a matsayin shi ne kawai abin da ake bukata kowa ya shiru to wannan shuru ina za shi da mu in aka tafi a haka kamar nake cewa an sami ci gaba ta wayansu jani an sami ci ba ta wayansu janibobi amma idan muka ci gaba a inda aka aka aka ci baya din nan to ci bayan zai ci gaba ne har a gama ta barbarewa wai ya zuba to amma alhamdulillah ba zan zauna ba dama ina son karin wuce shida na dan wuce dan ka ba zan zauna ba ku sai na yi muku albishir da yake al'amari na Allah ne al'amari na Allah ne kuma ya ga daman cewa ba za a daɗe ana ta danna wannan addini ba zai faɗago dalilin da ya sa waɗansu suka firgita shine sun ɗauka addinin ya mutu ne to kun san idan aka ga gawa aka ce wannan ya mutu kaga an huta ya riga mutu to idan ya ɗago sai a ji tsoro don a ɗauka ya mutu amma in an ɗauka yana bacci ne fa in ya farka za a ji tsoro yawa in mai bacci ya tashi zai baka tsoro amma in gawa ta min fa yanzu aka an shiga dannawa gudu to mun bacci ne addinin ya yi al'ummar musulmi sun bacci ne ba sun mutu ba ne don haka da suke dagowa yanzu sai fa aka fara jin tsoro a'a me muke gani ne haka a wannan lokaci addini ai ba lokacinsa ba ne. Eh, me yasa ba a mafita wajen addini sun ce kai ka nemi a wani wuri mu a addinin muke bida domin shi wannan addini shi ya canza na farko shine kuma zai canza na yanzu kuma da yake alkawari ne na Allah zai dawo ya kafu daram fatan mu ita ce Allah ta'ala ya sa da mu za a yi wannan al'umma muna roƙon Allah ya ji tausayin mu kar ya bar mu a cikin halin da muke ciki ya mana sauyi sauyin da zai zama tutar la illallah na firfilawa ba kawai hissan ba ma'anan kuma har ya zama har kuma a ƙasa ba a yin komi sai abin da Allah ya ce sai abin da manzon sa ce da fatan Allah ya sa mun amfana wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya da al'umma da yake lokaci ya riga ya ja magarba ta gabato za mu rufe sosai domin su ainihin rufe mana tare da suna ta a karin shara. إن شاء الله من ثلاثة يوم هو مكان الكلام a ba su shirya da mu ka shirya ba zuwa mu da duk an mu ka duk an iyayen mu da mu da malaman mu da malaman malaman mu da to ga wannan al'umma ya rafa na alu aji na fiye ne a hasana a wasu na akirci a wasu na wasu na ababen nan rafa na na su kuskuru ba da hade da na hafi na min da don ma ina ka an zaba kama Allah ku tuje na wa kamna wa fatiha ta ba ma na wa fatiha mai da sana wa ku shika ta bayyana wa alu bayyana qulubina wa bi na subul salat ونجنا من الظلمات إلى النور وزدنا بفواحش ما بحر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا إنك أنت الطالب الرحيم سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نبي الله رسول الله الله الله ande murna maulidi rasulillahi